wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da a ce kurba manja na zalla to masu mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban! A wannan makon shirin ya mayar da hankali kan bikin Christmas da mabiya addinin Krista ke gudanarwa a duk ranar 25 na watan Disambar kowace shekara. A nan ana bikin a lokacin tsananin sanyi sabanin yanayin zafi a Afirka. Kuma duk da cewa addinin Krista ya samo asali daga Turai, sai dai ba kasafai jama'a suka damu da zuwa wuraren ibada a ranar ba. Haka zalika an fi mayar da hankali kan kayan zaki a yayin bikin sabanin yadda a nahiyar mu ta Afirka soyayyen nama da sauran nau'ukan abincin gargajiya aka fi ci a lokacin bikin. Shi yasa ga 'yan Afirka da ke rayuwa a sassan na Turai lokaci ne na kadaici. Totally different from Africa. Most of the families they celebrate quietly in their homes. Gaskiya ba a ma kamanta Kirsimeti na gida da nan Jamus. Nan iyali ke bikinsu cikin gidansu su kadai. There's this Christmas market, which really provides a real good recreational opportunity. Tunda babu yadda zan yi, ina mai da hankali wajen sada zumunci inda muke haɗuwa da abokai muna cin kasuwar kirsimeti kullum mu je mu ci abinci muna hira ga kuma barasa ta gargajiya abin da ke burge ni da bikin a turai kenan. kuma dai na ji sun ce wai suna yin christmas din ranar 24 so ya zuba mun dai irin abun mamaki da najeriya ne da yanzu kan ana shirye-shirye za a yi cincin yau doya nama a dafa su tumatir su waye to Bakuwar mu a cikin shirin na wannan makon alice dado uwar gidan jakadan najeriya a jamus wato dr yakubu a dado ta zauna da muryar amurka a yayin da take shirye-shiryen karɓan baƙin da za su zo liyafar cin abincin da jakadan ya shirya albarkacin bikin na Christmas. Rana ne dai za mu bar gidanmu a bude yake ba ko wanda zai zo akwai abinci, akwai nama, akwai cincin yadda ake yi a Najeriya haka muke son mu yi shi. Don muna son Najeriya su suke nan ba ma son su misin Christmas da ake yi don muna son mu ɗauka Christmas na Najeriya mu kawo shi To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Madalla, to masu iya magana na cewa kowa ya bar gida, gida ya bar shi. A yayin da shirye-shiryen gudanar da bikin na Christmas suka yi nisa, Madan Alice, wanda wannan shine karan farko da take bikin a Jamus, ta yi tsokaci a game da yadda suka shirya tarbar ranar. Ana shirye-shirye za a yi cincin yau, koya nama, a dafa su tumatir su waye, a share gidanka ranar 24. Don ranar 25 din rana ne da za a je church in aka je church an dawo sai mutane za su zo gida abokane da yanwane za a zo a visit ɗinka ka ba su abinci su ci ka ba su nama amma nan garin kuma Ina ji sun ce wai suna yin christmas din ranar 24 so ya saba mun dai irin abun mamaki Lokaci ne kamar yadda aka ji a farkon shirin da 'yan Afirka da ba su samu damar zuwa gida ba ke cike da kewa. My name is um, Grace Ruf Ngoisa. Uh, I'm a Cameroonian. During Christmas in Germany is totally Sinana different Grace from Ruf Africa. Ni 'yar kamar ce. Gaskiya ba a ma kamanta Kirsimeti na gida da nan Jamus. Nan iyali ke bikinsu cikin gidansu su kadai. don ko ka fita za ka ga titi fayau ba kowa ga kuma sanyi na fitar hankali To a sakamakon hakan ne jakadan ya buɗe kofarsa ga duk 'yan Najeriya da ke sha'awar zuwa gidan don raya wannan ranar kamar yadda mai ɗakinsa ta shaida. Ranar Christmas muna son 'yan Najeriya da suke Frankfurt muna son kar su kewan gida muna son su zo ranar su zo su mu yi Christmas tare da su so that in suka zo su san wai eh, akwai Christmas na Najeriya a nan Frankfurt. Shagulgulan bikin Christmas a kasashenmu na Afirka sun ci gaba da jan hankulan turawa da dama kamar Herr Thomas Loudon da ke da burin zuwa Afirka don gane ma idanunsa yadda ake bikin. Ich würde eines Tages gerne Weihnachten in Afrika erleben. um die lebendigen Traditionen zu sehen. Ina da burin wata ranar na je na yi Kirsimeti a nahiyar Afirka um don na ga yadda ake gudanar da bikin a can. Na jima ina jin labarin yadda ake shagalin daban da nan Jamus. Herzlichkeit der Menschen zu spüren und auf eine einzigartige Weise zu feiern. kafin dai mu yi sallama, Madan Alice ta yi kira ga 'yan Najeriya da ke faɗin Turai a game da mahimmancin amfani da wannan ranar don ganin sun kare mutunci da ma kimar kasar a duk inda suka samu kansu. Yanzu tun da shike mun Christmas lokacin soyayya ne tsakanin mu da yanwane da abokane ina son su yi zaman lafiya da mutane don mun san Nigerians ko ina suke kowa ya san su da zaman lafiya kowa ya san su da kwazon aiki yadda sun bar gida sun zo nan bari hasken da suka zo daga Najeriya da shi ya nuna ko ina suke. appreciate every Nigerian living here in Frankfurt. This is an opportunity for us to spread the love of Christmas because it's a time of celebration. And I pray that as we're here, people will know us. They will see the love of Christ in us because we all know that Christ has come to stay. Christ is the reason why we're celebrating Christmas. soyayyen da muke da shi a zuciyarmu. Madalla, to ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.